notre cours, au quotidien, c'est sur ta oui. Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Naija. A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya. Muna fatan cewa ta hanyar yada waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa. Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da saɓawa dokoki irin waɗannan. Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. mai suna 234 audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. Sifili takwas ɗaya, takwas biyu, uku sifili, ɗaya, biyu, uku, hudu. To bari mu shiga cikin shirin. Masu sauraro, barkanku da kasancewa tare da mu a labarinmu na sha biyu na shirin True Crime Niger. A yau za mu kawo muku labarin wata jarumar mahaifiya da ‘yarta wacce aka keta wa haddi a makaranta. Wannan labarin yana ɗauke da wasu kalamai da suka shafi baligai kawai, sai a yi hattara. mu ta wannan makon ita ce jaruman nan da muka gayyato muku kwanakin baya. Wato Anthonyetta Kalunta ta cikin fitaccen fim ɗin nan na The Milkmaid. Malama Anthonyetta, barka da zuwa shirin True Crime Niger. Masu sauraro, barka da kasancewar mu tare, da fatan za mu ji daɗin shirin baki ɗaya. A yau za mu kawo muku labarin wata yarinya wacce ta yi wani zane da ya fasa kwai. A ranar da ta kasance Litinin 28 ga watan Nuwamba 2016, Bella tana zaune a kujera a ofishin likita. mahaifiyarta ta kawo ta wurin likitan da sanyin safiya kuma tun da suka isa ofishin likitan ke yi mata tambayoyi. Likitan ta miƙe ta ɗauko farar takarda da alƙalami ta ajiye su a gaban Bella. Ta jawo kyamara ta saita ta yadda kyamarar za ta ɗauki duk abin da bela za ta yi. Ta danna madannin rikodin sannan ta umarci bela da ta fara zane. Bella ta kalli mahaifiyarta mahaifiyar ta koyar da ita muhimmancin amayar da abin da ke cikin ranta a kowane lokaci da kuma illar zurfin ciki kuma bella tana da kusanci da mahaifiyarta ta yadda duk wani abu da ya shige mata duhu wurinta take nufa a dalilin haka ne da bella ta ga murmushi a fuskar mahaifiyarta sai ta ɗauki hakan a cewa mahaifiyarta ta amince ta yi abin da likitan take bukata matan suka zira bella ido suna kallonta a yayin da ta ɗauki alƙalamin ta fara zane a takardar. Idansu bai kauce daga kanta ba har ta gama zanen ta ajiye alƙalamin. Sannu a hankali mahaifiyar Bella da likitan suka nufi wurin da Bella take zaune, suka ƙurawa abin da ta zana idanu. Nan da nan likitar ta saki baki cikin kaɗuwa da razana da tsananin mamaki, ƙarar a fuskanta. abin da ta gani ne ya girgiza ta matuƙa gaya. Ai, ko kai ne kaga abin da Bella ta zana, hankalinka sai ya yi matuƙar tashi. Kai ina tunanin ma akan layi nake idan na ce numfashinka ma sai ka yi ƙoƙarin taro shi. Wato ba wani abu Bella ta zana ba, face al'auran namiji. <gasps> Tabdijin. Kuma dududu Bella ɗin da ta yi wannan zanen yarinya ce mai shekaru biyu kacal. Barkan ku dai masu sauraro, sunana Nasir S. Gwangwazo. Ni kuma Rabi'a Hadeja. Kuma wannan labarin. Kuma wannan labarin. Zai iya ceton. Zai iya ceton. Rayuwarku. Sunan Bella da Zara ba sunayensu ne na ainihi ba. Mun yi amfani da waɗannan sunayen ne a wannan labarin domin kare su daga tsangwama ko surutai barkatai. Da rana tsaka a wata rana da ta kasance ɗaya daga cikin ranakun aiki, Zara tana tafe cikin motarta a kan hanyar ɗauko yaranta daga makaranta, kamar yadda ta saba a kowane lokaci. Tana tuƙin ne dai, amma hankalinta ya rabu gida biyu. Tunaninta ya tafi kan wani littafi da ta karanta mai suna No, don't touch me there. Ma'ana, kar ka taɓa ni a can. Wanda Nomthi Odukoya ta rubuta. Ba ta jima da karance littafin ba, kuma tunanin da take yi shine ta yadda za ta yi amfani da ilimin da ta koya a ciki domin ta kare 'ya'yanta mata daga sharrin masu keta wa yara haddi. Zara tana da 'ya'ya mata guda biyu, sannan Bella wacce ita ce karamar shekarar ta biyu da wata sha ɗaya. Ɗaliba ce a sashen renon yara a makarantar Chrisland. Bakin Bella ya buɗe da wuri domin yawancin sa'anninta ta kere su a yin magana. Tana da kaifin basira da wayo, daɗin daɗa bata da zarfin ciki. Mahaifiyarta na matuƙar alfahari da ita. Tana waɗannan tunane-tunanen ne ta isa makarantar su Bella. ta ɗauko yaranta sannan suka nufi gida. A bisa al'adar Zara, duk lokacin da yaran suka dawo gida daga makaranta, tare da ita suke shiga bayi, ta taya su cire kayan makarantar su canja zuwa na gida. To a wannan karan ma abin da ya faru kenan. Tana cikin bayin da Bella tana taya ta cire wandanta cikin hira irin ta 'ya da kuwa. Sai ta yi nuni da wurin al'aurar Bella ta kuma furta mata cewa karki yadda wani ya taɓa miki wiwi. To amma fa sai allura ta tono garma. Domin zara kwata-kwata ba ta shirya wa kalaman da suka fito daga bakin ‘yarta ba. Nan take Bello ta sanar da mahaifiyarta cewa. Ya sa wiwi ɗinsa a cikin wiwi ɗina. Me? ni, asu, an yi gudun gara an faɗa zago. Shi wa Ba na tantamar cewa irin wannan yanayin shine wanda Zara, mahaifiyar Bella ta shiga. Gamewa ta yi gaba ɗaya kamar wacce aka kwarawar ruwan ƙanƙara. Komai nata ya tsaya cak. To kasancewar Bella ƙaramar yarinya ce, Zara ba ta yi mata amfani da kalmar al'aura gaba ko kuma farji. Yawancin lokuta tana yi wa kalmomin basaja da cewa wiwi kawai. Zara ma'aikaciya ce a wani lokaci baya, amma ta ajiye aikinta domin ta mayar da hankalinta da ƙarfinta kan kula da gida da kuma 'ya'yanta. Kuma ba ta yi yunƙurin ɗaukar direba ba saboda zirga-zirga, domin hankalinta ya karkata kan ita ta ɗauki ɗawainiyar yaranta da kanta domin kare su daga sharrin keta haddi ko irin wannan aika-aikar. Sai kuma gashi duk da wannan matakan da ta ɗauka. ‘yarta Bella ta furta mata kalmomin da bata taba tunanin jinsu daga ‘ya'yanta ba. Sara ta yi ƙoƙarin daidaita tunaninta, ta kuma jawo nutsuwa, sannan ta kawar da razanar da ke fuskarta. Cikin sanyin murya ta tambayi Bella, wa ya sa wiwinsa cikin naki? Dalla ta yi shiru bata amsa tambayar mahaifiyarta ba, domin kuwa a nan gizo yake saka. Zara bata yi ƙasa a gwiwa ba, ta sake tambayar ta cikin tattausan murya. Kin san shi? Dalla ta gyaɗa kanta alamar A. A ina ya aikata haka? A makaranta. Turƙa shi, ana zaton wuta a makera, sai gashi ta tashi a masaka. A makaranta fa? Eh, a makaranta fa, wurin bayar da tarbiyya shi ya zama wurin wargaza tarbiyyar. Daga ƙarshe dai da bela ta ga ba sarki sai Allah. Shirinta kuma ba zai sa mahaifiyarta ta daina mata tambayoyi ba, sai ta faɗa mata cewa Adeboyega adenikan shi ne malamin da ya yi mata wannan aika-aikar. A lokacin da al'amarin ya afku, shekarun Adeboyega na haihuwa arba'in da bakwai. Sannan malami ne da ke kula da duk wasu aikace-aikace na ɓangaren firamare a makarantar Chrisland. Tabdijin shegen sama kura ta hangi biri ku ce babban malamin makaranta ne ma ya aikata irin wannan ta'asar babbar magana ɗan sanda ya ga gawar soja Bella ta furta cewa dalilin da ya yasa bata sanar da mahaifiyarta a lokacin da al'amarin ya afku ba shine barazanar da adebo ya yi mata na cewa muddin ta sake ta furta wa kowa abin da yake faruwa sai ya kashe ta. ba ita kaɗai ba sai ya haɗa da kowa na danginta duk ya aika su Haba, da walakin goro a miya. Na yi mamakin jin a baya kun furta cewa yarinyar tana da baki, amma ba ta faɗi abin da malamin yake mata ba. Allah sarki, ashe ya tsorata ta, shi ya sa ta kasa cewa ufan. Kuma kin san yaro, duk bakinsa idan aka yi masa barazanar kisa tsoro kama shi yake. Ita dai zara a wannan lokacin gaba ɗaya ranta ya yi dubu ya ɓaci, ta ma rasa me yake yi mata daɗi, ga baƙin ciki da fushi na dalilin da ya sa makarantar ta bari hakan ta faru da ‘yarta. Har ma ta fara zargin cewa ita ma da laifinta, ta ya aka yi har bata gano faruwar hakan ba. sannan kuma fushinta ya koma kan malamin da ya samu dama har ya afkawa ‘yarta. Nan da nan ta zabura, ta ɗauki wayarta ta kira lambar mijinta wanda baya ƙasar a lokacin. Da bai amsa wayar ba, sai ta aika masa saƙo ta WhatsApp ta sanar da shi cewa. Wani ya keta wa ‘yar mahaddi. Sannan ta kira malama ajinsu Bella, ta sanar da ita duk abin da Bella ta sanar mata. cewa malamin da ke kula da bangaren primary ya keta wa ta haddi. Ta ƙara da tambayar malamar ko akwai wani lokaci da ta bar Bela ta fito daga ajin ita kaɗai, amma malamar ta furta cewa hakan bai taɓa faruwa ba. Sara na ajiye wannan wayar sai ta kira lambar malamar da ta aminta da ita. Malamin na ɗaya daga cikin manyan malaman makarantar, ta sanar da ita cewa Adeboyega ya keta haddin 'yarta. amma ita ma malamar ta ke ƙasa-ƙasa ta ce sam Adebayaga ba zai aikata wannan kwatankwacin hakan ba. Aikin banza, wai shafa lalle a duwawu. Zuciya ɗaya suka amfani da ita da za ta ce wai ba zai iya aikata hakan ba? Ya salam, don Allah ku faɗa min cewa akwai waɗanda suka yadda da cewa Bella gaskiya take faɗa. Eto, eh Duk da cewa dai waɗannan malaman biyu da Zara ta yi wa magana ba su amince da cewa malamin da ake magana a kansa zai iya aikata hakan ba? Ita dai Zara ta yarda da cewa ‘yarta gaskiya ta faɗa. Zara ta kai Bello wurin likitan yara a asibitin Heritage da ke kan titin Badore Road a Ikoyi, jihar Legas, domin ta binciki lafiyarta. Likitan ta duba Bella ta kuma tabbatar da cewa lallai-lallai akwai alamun rauni a farjinta, wanda ya nuni da cewa an yi mata shi ta hanyar amfani da yatsu ko azzakari. Tarka shi, duniya ina zaki da mu. Bayan wannan tabbacin da Zara ta samu daga wurin likita, sai ta nemi lambar wayar Adeboyega daga wurin ɗaya daga cikin malaman ta kira shi. Wayar ta ɗan yi ƙara na wani lokaci, sannan daga ɗaya ɓangaren aka ɗaga. Zara ta sanar da shi cewa ita ce mahaifiyar Bella, sannan ta faɗa masa duk abin da Bella ta sanar mata. To, amma kuma daga nan ne abin ya canja salo, don Zara ta sanar da shi cewa kar ya sake yi wa Bella barazana, idan kuma bai ji ba, to za ta kai ƙara wurin hukumar makaranta. An yi bayi ba, rufe kofa da barawo, me hikiman yin haka? To Allah masani. amma a cewa zaran a nan ne a Adebo ya ga ya sanar da ita cewa ko ma ta kai shi ƙarar ba wanda zai yarda da zancenta. A fusace ta ajiye wayar. Duk da haka, Zara ta huce fushinta ba, don haka ta sake ɗaga wayar ta aika masa sako ta ja masa kunne kan cewa kar ya sake ya manta duk abubuwan da ta sanar da shi. A ƙarshe kuma ta sanar da shi cewa idan ma ya ga Bello a makaranta ba ta amince yi mata magana ba, sai dai kawai ya ɗaga mata hannu ya wuce. Wannan shi ne ƙadangaren bakin tulu, a karka a kar tulu, a barka ka ɓata ruwa. Amma tsaya, me ya hana ta cire Bela daga makarantar nan take? Daga furucin da ta yi, ta ce ba ta son Bella ta samu matsala da har za ta sa ta shiga damuwa. tana tsoron ka sauran yaran makarantar su tsangwame ta kuma su mayar da ita a bar tsokana. Bayan haka kuma ba ta son Bella ta ji rashin daɗi idan waɗanda su suka daina yi mata magana kawai saboda ta fasa kwai. E eh to kuma duk da hujojin nata ba na yarwa ba ne, amma dai gaskiya abun ne da kamar wuya. A ce ta san cewa malamin da ya yi wa ‘yarta aika-aika yana makarantar tare da ‘yar. Ƙwarai kuwa. Don haka Zara ta je makarantar su Bella domin halartar wani taro tare da waɗansu malaman makaranta A taron ne malaman suka yanke hukuncin kai bela wurin likitan makaranta domin ta binciki lafiyarta. Bayan sun je, likitan ta kuma duba ta, sannan ta sanar da su cewa ita bata ga alamun keta haddi a tare da bela ba. Daga nan ne likitar makarantar ta baiwa Bella takarda da alƙalami domin ta zana abin da ta ce a Devo ya ga ya sa mata a farjinta. To a nan ne fa Bella ta zana a Zakari, wanda hakan ba ƙaramin faɗuwar gaba ya sanya mutanen da ke cikin ofishin ba. Zara na cikin waɗanda hankalinsu ya tashi, domin ita a cewarta ma ba ta taɓa tsammanin cewa ɗarta ta iya zane ba, ballantana ma a ce wai ta zana a Zakari. To amma shi a ɓangaren Adeboyega ya musa wannan zancen. Ya ce shi sam bai taɓa aikata hakan da Bella ba. A cewarsa ma mutum mara hankali wanda shaidan ya zame masa jagaba shi kaɗai ne zai yi tunanin aikata wa 'yan shekara biyu haka. Mahaifin Bella ya tambaya Adeboyega idan zai amince ya yi polygraph test, wato gwajin da ake yi ta hanyar amsa tambayoyi domin a gano idan wanda ake zargi yana da gaskiya. Adibo ga ya amince cewa shi a shirye yake da ya yi gwajin domin ya tabbatar yana da gaskiya. Wannan gwajin wanda a wasu lokutan idan ba a kira shi polygraph ba, ana kiransa da lie detector test. wata na'ura ce da take auno ɗansu abubuwa a jikin ɗan adam kamar blood pressure bugawar zuciya numfashi da dai makamantansu a lokacin da mutum ke amsa waɗansu tambayoyi masana sun ce wannan gwajin na aiki ne ta hanyar yanayin da jikin mutum ke shiga a yayin amsa tambayoyin domin yadda yanayin jiki yake a lokacin da mutum ke faɗar gaskiya ya bambanta da idan yana ƙarya. Allah ɗaya gari bamban kuna nufin cewa bugawar zuciya na canzawa ko kuma numfashi na canzawa? Shakka babu, kuma wannan na'ura abin da take lura da shi kenan. Zara da mijinta sun fara binciken wurin da za a yi musu gwajin, sun ma fara tunanin su fita ƙasar waje su yi gwajin. To amma cikin sa'a sai suka samu wani kamfani a Legas da za su iya yin gwajin. sun shirya tsaf kuma Adeboyega ya je kamfanin a ranar da za a yi gwajin. Ma'aikacin ya yi masa tambayoyi da dama. Ka yi jima'i da Bella? Ya amsa, a'a. Ka taba jikin Bella da sunan sha'awa? Nan ma ya amsa da a'a. Ka kasance tare da Bella ta wata hanya da bata dace ba? A wannan karan ma amsar dai a'a. Bayan shuɗewar wasu lokuta, sakamakon gwajin ya fito. To rana dai ba ta ƙarya. Sai dai uwar ɗaya ta ci kunya. Sakamakon gwajin ya nuna cewa ya ga ƙarya yake yi. Dama ramin ƙarya rare ne, ya kamata hukumar makaranta ta hanzarta kurarsa. Eh, duk mai cikakken hankali zai yi tunanin hakan ce za ta kasance, to amma fa ba hakan ce ta fara ba. sabanin wannan tunanin da kika yi. Hukumar makaranta ta sanar da Zara cewa za ta yi bincike akan al'amarin, don haka za ta ji daga gare su. Zara ta jira ta jira, amma shiru bata ji komai daga wurinsu ba. Sai wata antinta ta ba ta shawarar kawai ta je ofishin public defender ta kai ƙara. Ofishi ne wanda gwamnati ta tanada ga waɗanda aka zalunta don bin diddigin haƙƙinsu. Zara ta kai rahoto ofishin na Public Defender. Daga nan kuma ta je ofishin jami'an tsaro da ke Area F a Ikeja ta bayar da jawabi. Barka, ba mamaki wannan zai jawo hankalin makarantar, kuma ya sa su ɗauki kes ɗin da muhimmanci. Ba rikonsa kainar kashin da suka yi masa ba. Ƙwarai kuwa, domin hukumar makarantar sun sanar da Zara cewa za su kori ba a ga kaɗai ba. har ma da malamar ajin su Bella za su kula. To amma maimakon su cika alkawarin da suka yi, kawai sai suka canja masa makaranta zuwa wani reshen daban. Ita kuma malamar ajin su Bella babu wani hukunci da aka ɗauka a kanta. Subhanallah, wannan ba ƙaramin bakin ciki zai kara wa zara ba. Sosai ma kuwa, kuma bayan haka ma tana cikin fargabar abin da zai iya faruwa da sauran yaran idan dai har ta yi shiru ta ki ɗaukar mataki. Abin da ya ƙara mata ƙarfin gwiwa shine sauran jawabin da Bella ta ƙarasa faɗa mata, wanda bata yi su tun da farko ba. Wannan shi ya ƙara hura wutar son ganin an yanke masa hukuncin da ya yi daidai da laifinsa. Yanzu duk bayan waɗannan abubuwan da kuka faɗa a baya, akwai ƙari? Ƙwarai ma kuwa. jaridar premium times ta ruwaito cewa bayan bella ta ga cewa babu abin da ya same ta bayan da ta faɗa mahaifiyarta abin da ya faru sai ta saki jiki ta sanar da mahaifiyarta sauran abubuwan da ya yi mata bella ta furta wa mahaifiyarta cewa adeboyega yana sa bakinsa a farjinta kuma yana nuna mata hotuna da fina-finai na batsa sannan kuma yana sa ita da ƙawayenta suna wasa da junansu. Kai, wannan wace irin ɓarna ce haka? Ai nan da nan ba shiri zara ta cire duk 'ya'yanta daga makarantar. An gurfanar da Adeboyega a gaban kotu a ranar 29 ga watan Janairu 2018. A ranar shida ga watan Fabrairu 2018, wata tsohuwar jami'ar jin kai da kula da walwalar jama'a ta ba da shaida a kotun, inda ta sanar da kotu labarin da Bella ta bata na yadda Adeboyega ya ga ta mata haddi. A ranar 29 ga watan Yuni 2018, Dr. Oluwatoyin Olayoye wata ƙwararriyar likita da ta bayar da shaida cewa sakamakon gwaje-gwajenta sun nuna cewa raunukan da ta gani a farjin bella sun samu ne ta hanyoyi ɗaya daga cikin uku. Ko dai wani ya yi amfani da al'aurarsa ya ratsa farjinta, ko kuma ta hanyar yin amfani da yatsu ko kuma dai amfani da wani abu makamancin haka. Kun san ba za a yi tuya a manta da albasa ba. kotu ta nemi zara da Bella su yi jawabinsu a gabanta a watan yuni 2019 malaman makarantar guda biyu sun bayar da jawabin kariya ga adeboyega a gaban kotu ɗaya daga cikin malaman da suka bayar da shaidar ta ce ta yi imanin cewa adeboyega bai aikata wannan laifin ba domin shi mutum ne mai mayar da hankali da hazaƙa a wurin aikinsa daɗin daɗawa kuma ba shi da shishigi kwata-kwata baya shiga sabgar da bata shafe shi ba. Ka ji ta, har da wani ta yi imanin ba zai aikata ba, sai ka ce wace a kowane lokaci tare suke. Ita kuma ɗaya malamar ta furta cewa, duk abubuwan da Bella ta faɗa zuƙi ta mallaci, domin duk an kitsa mata a cikin tunaninta ne, kuma ba wani abu ne ya kawo hakan ba, face ilimin jima'i da mahaifiyarta ke koyar da ita. wannan shine hauka da naɗe-naɗe, wai ɗan wake ya ga tubani. To tana nufin cewa mahaifiyar Bella ta yi barazana kashe ta ne, da har za ta sa ta shaci zance ta faɗa a kan malaminta? Me ribar yin hakan? Gane min hanya dai, makaho ya so gulma. Ai wannan jawabin nasu bai samu karɓuwa a gaban kotu ba, kwata-kwata. Mai shari'a Sibyl waka ta furta cewa. Muhimman abubuwan da ake bukata domin tabbatar da laifin keta haddi shine tabbaci da gamsassun shaidu cewa wanda ake tuhuma ya yi jima'i da yaro ko yarinyar da ba su wuce shekaru sha ɗaya da haihuwa ba. Kuma a wannan zaman shari'ar kotu ta gamsu cewa masu gabatar da ƙara sun nuna shaidun cewa hakan ta faru. A ranar 24 ga watan Oktoba 2019, mai shari'ar ta tabbatar da Adeboyega ya aikata laifin da ake tuhumarsa da shi, kuma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru sittin a gidan gyaran hali. Can inda ba zai sake cutar da wani yaro ko yarinya ba. Gaskiya dai Bella da mahaifiyarta Zara sun ciri tuta, saboda sun jajirce matuka gaya. Tabbas, domin yabon gwani ya zama dole. Tarbiyyar da Zara ta bawa Bella ita ta ba ta damar yin wannan jarumtar. Kuma bayan haka ma, nutsuwar da Zara ta yi a lokacin da Bella ta faɗa mata abin da ya faru ba ƙaramin taimakawa ya yi ba. Domin da ta yi faɗa ko ihu ko makamancin haka, da ba mamaki Bella ba za ta samu ƙarfin gwiwar faɗa mata abin da ke faru. sannan kuma wannan koyarwar da zara ta yi wa bella a kan sanin ɓangarorin jikinta da kuma cewa bai kamata kowa ya taɓa ta a wasu ɓangarorin ba ya bayar da babbar gudunmawa don gano aika-aikar wani abu da zara ta yi da ya yi matukar birge ni shine gaggawar da ta yi wurin kai bella asibiti domin hakan ya sa likitar ta gano ta'asar ta afku duk da dai ciwukan sun fara warkewa hakika bella ta zama zakaran gwajin dafi domin duk da ƙanƙanta shekarunta ta yi abin da wata mai yawan shekaru ma ba lallai ta yi ba ta bayar da shaida a kotu kuma duk bayananta babu wanda ya canja kuma gamsassun bayanan da ta bayar game da hoton da ta zana sun yi nuni da cewa abin ya wuce a ce wai a tunaninta ne kawai Gaskiya na yi matukar farin ciki da ya kasance cewa Zara ta saurari Bella a lokacin da ta faɗa mata abubuwan da suke faruwa. Muna fata, iyaye za su kasance masu baiwa ‘ya'yansu damar faɗa musu duk wani abu da yake faruwa da su a kowane lokaci, kuma za su saurare su da kunnen basira, domin ba duk lokaci ne yara suke faɗar abubuwa marasa ma'ana ba. Gaskiya ne gwangwazo. Waɗansu lokutan waɗannan maganganu barkatai da yara suke yi suna kasancewa akwai gaskiya a cikinsu. Daga ƙarshe kuma, idan har ya kasance irin haka ta faru da yaro ko yarinya, a hanzarta zuwa asibiti mafi kusa domin likita ya yi gwaje-gwaje sannan a kai rahoto wurin hukuma. Ƙwarai kuwa Rabi'a, domin barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Kai rahoton zai iya ceto rayuwar wani ko wata daga afkuwar irin haka. To masu sauraro dama an ce laifin daɗi karewa. don haka ku kasance tare da mu a mako mai zuwa inda a wannan karan za mu kawo muku labarin yadda jerin gwanan kashe-kashe a wani birni ya jefa mutanen garin cikin rudani da halin kakanikai. A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. Sifili takwas ɗaya takwas biyu uku sifili ɗaya biyu uku hudu. True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabia Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D. Danjuma Taɓakaji da Sam Taɓakaji. Wacce ta ɗauki nauyin shiri Ramat Muhammad. godiya ta musamman ga mala iwagbado ikaleku ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 audio za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka apple podcast na masu amfani da waya ƙirar apple Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. kuma za ku iya sauraron shirin True Crime Niger daga karfe 11 zuwa 12 na rana duk ranar Alhamis, Juma'a da Asabar a Jarida Online Radio daga shafin su jaridaradio.com. A yi sauraro lafiya.